'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Shagunan na gina su an yi filin dinsu an gama komai solid concrete abinda aka bani miliyan ɗaya da dubu ɗari girman wajena shine ina da ciki da falo da bayan gida sannan da stoke da rijiya an zo an ɗauki naira dubu ɗari shida da tamanin da wani abu ana bani so kaga an tura ni gidan haya da wayo ya kamata a ce an duba halin da muke ciki mu talakawa ne bamu da kowa bamu da komi sai Allah sai gwamnatin nan ya kamata su taimaka mana su duba halin da muke ciki wasu masu neman hakkin diya kenan daga wurin wurin gwamnatin jihar Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya. Ada ka ce mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta. Masu ware a shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo muku koke-koke da korafe-korafen 'yan kasuwa a Jos fadar gwamnatin jihar Plateau waɗanda gwamnatin jihar ke ƙoƙarin sauya wa matsugunni gabanin ƙaddamar da shirinta na zirga-zirgar manyan motocin jigilar fasinjoji a birnin Jos da kewaye. kazalika kun ji mu a yola fadar gwamnatin jihar adamawa ta arewa maso gabacin najeriya inda 'yan kasuwa da ke hada-hadar harkokinsu na kasuwanci a babbar kasuwar jimeta ke cikin zulumi saboda gwamnatin jihar adamawa na yunkurin tashin su saboda aikinta na gina gadar sama wanda zai shafi wani bangare na kasuwar tasu To a yawan shirin na jihar Bauchi ne mai makwabtaka da Plateau inda tsarin biyan kudaden diya da gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar ga al'ummomin unguwar Kurmi da aikin faɗaɗa babbar kasuwar Bauchi wato Bauchi Central Market ya shafa ya bar baya da kura. Sunana Salo Abdullahi. Eh, ina daga cikin wanda aka ba mu cek. Girman wajena shine ina da ciki da falo da bayan gida sannan da stew da rijiya. An zo an ɗauki naira dubu ɗari shida da tamanin da wani abu ana bani. So kaga an tura ni gidan haya da wayo. Dan ba ba amma bani iya abin da ya kamata a bani ba. Tura ni na gidan haya aka yi da wayo saboda idan misali ka ɗauka in ka ce za sayi siminti iya kuɗin ma ba zai kai kuɗin simintin da zaka gina wannan ɗakin da ka tashi ba yanzu misali a ce ko gidan kwali ne aka gina aka baka ai ko gidan kwali kake da shi wannan kuɗin da aka baka yanzu ba zai isa ka saki gina wannan gidan kwalin ba sunana aminu malam kadarori na akwai shaguna na yi shaguna guda biyu shagunan na gina su an yi filin dinsu an gama komai solid concrete su gefen shagon abin da aka bani miliyan ɗaya da dubu ɗari kaga ba batun ginin da na yi ban sanya ma ba ba zan sanya zan in yi abin nan ɗinsa gidan na yi dama nan falo four apartment kowanne ɗaki ɗaya akwai bayan gidansa sa'an nan akwai falo da toilet ɗinsa akwai kitchen apartment guda biyu ta nan gefen an ban 2 miliyan 400 plus. sannan apartment nan akwai katin fili shi ma a gabansa shi wannan an ban 5 miliyan plus saboda kaga abubuwan da gaskiya ka saye shi shekara goma sha shida ka duba balun naira ka duba balun kaya yadda abubuwa suke tashi a ɗan tsukin nan shi kullun kusan kullun kaya tashi yake gaskiya gwamnati ya kamata yana da kyau ta duba to yanzu wanda yake da daki daya kaga an mai da shi ya koma haya suna na Aisha ta Abdullahi amma an fi sani na da yar gidan Audun waya abin gaskiya ya shafe ni saboda gidanmu babban gida ne sannan gida ne wanda muka tashi iyaye da kakannu wannan waje wajen gado ne muna da yawa akan wajen amma an bamu ɗaki ciki da falo da kuma ɗaki ɗaya an bamu kuɗin da bai kamata ba akwai ciki da falo wanda aka bamu kimanin naira dubu ɗari uku sannan akwai ɗaki guda kuma babban ɗaki ne wanda idan aka zubar ginin ƙasa ne zai iya mana ciki da falo da bayan gida aka bamu naira dubu ɗari da takwas da ɗari tara da talatin da shida duka in ya kama dubu ɗari hudu da wani abu ne gaskiya a yanzu haka akwai yan uwana guda biyu da suke gadon asibiti akwai babban yayanmu sannan akwai yata ta mace wadda sanadiyyan faruwan jiya an basu wannan abin suna gadon asibiti suna kwance ya kamata a ce an duba halin da muke ciki mu talakawa ne bamu da kowa bamu da komi sai Allah sai gwamnatin nan ya kamata su taimaka mana su duba halin da muke ciki ina da mu saka mu da rayuwar mu a taimaka mana haba da Allah jama'a kwamitin da aka nada su nema mana adalci mana me amfanin su tausaya wa talakawa malam abdurrahman abubakar shine mai unguwar kurmi da a hukumance ake kiranta da unguwar waziri ya ce adalci da hisani ko kyautiye shine abin da talakawa ke neman samu daga wurin gwamnati a kowane lokaci ita gwamnati tana yin adalci wa mutane amma kuma mutane suna bukatan isa'i. so gaskiya abinda mutanen mu suke bukata a wannan gurin shine muna bukata gwamnati ta dube su saboda yawanci majority a gurin gaskiya talakawa ne kuma muna yaba ma mai girma gwamna gaskiya bisa wannan aikin alheri da yake yi saboda wannan aiki ne wanda jikokinmu ma da su mora ba da kan shekarunmu ko 'ya'yanmu ba so aiki ne wanda duka ya shafi al'umma kuma shi aiki irin wannan ba a san waye ne zai amfana ba so gaskiya muna yaba masa irin namijin kokari da irin wannan ayyuka da yake yi so amma lalle muna roka ma mu, da Allah da a dube su da idan rahama To gaba a cikin shirin za mu ji abin da gwamnatin jihar Bauchin ke faɗi dangane da wannan batu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara samura. Masu ware Alhaji Mamar Kabir shine shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Baucin ta kafa domin biyan diya ga mutanen da wannan aiki na faɗaɗa kasuwar Bauchi wato Bauchi Central Market zai shafi gidaje da shagunan su. Aikin daidai yana tafiya daidai ba mu samu wani matsala sosai ba banda mutane wasu wanda suke kukan cewa lokacin da aka yi gwaji zuwa yanzu abubuwa sun ƙara kuɗi wannan kuka ne kuma eh. ya kamata ko a matsayin ku gwamnati ku tausaya ma eh, wannan tausayi kan gaskiya muna tausaya musu amma bisa ga ƙa'idar namu aikin muna bin ga abin da aka rubuta wanda aka shirya aka yi valuation kai shi gaba a je a roƙi alfarma a wurin gwamnati shi mu mun ce duk wanda yake da korin ya kawo mana mu ne za mu tara mu kai gaba mu ce da Allah ga kukan da jama'a suke yi amma ba mu da dama mu mu canja abin da aka riga aka rubuta to Allah ya kyauta Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad. Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka